أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد البلاغة الواضحة البيان والمعاني والبديع تعليف علي الجارم ومصطفى أمين رحمهم الله تبارك وتعالى نعم يوضع متاشي التمارين Eh, a tamarin a tamarin ko tamarinat fi kulle misalin min al’amtila ti la’ati ya jina sun a cikin duk abubuwan da za mu ambata akwai jinasi wanda yake ta cikakke to muna son a yi bayanin inda yake jiya mun fara mun karanta su duka abutan mamu ya ce mamata min karamin zamani fa innahu duk abinda ya mutu saboda yadda zamani yake gudana fa innahu ya haya lada ya haya abdullahi duk wata ko ɗabi'a ko wani hali mai kyau wanda aka ce ya lalace ko ya ɓata to ya kan rayu a gaban ya haya bin abdullahi wata yakan farfado ya haya da sun tamu ya haya na farko menene ilin mudare marfu'un بالضمة المقدرة يحيى الثاني يحيى بن عبد الله شو كما منين ايه اسمه اسم رجل an gane kala abul mu'arri kala abul ala il mu'arri yace lam nalqa ghayraka insanan yuladu bihi ba taba samun wani mutum waninka ba wanda ake fakewa a wajensa salabari ta li ainihin dahari insana saboda haka baka gushe ba kai ga ainihin dahar haka ce ainihin dahar shine ana ganin kai mutum mutumin zamani wato kana mutum ga mutum mutumin zamani mutum ne sun ce ainihin dahar yulazu bihi yuljau ilaihi wa insanul ainihin shine almisalu allazi yura fi sawal ko lokacin akwai duhu sosai ka bude idon ka sai ga kana ganin wani abu a cikin duhu shine suke kiransa saboda haka shi insani ne ko bayanan ma ana ganin sa duhu yana nan saboda haka insani na farko da insani na biyu waɗannan kalmomi guda biyu dinasu ne ko insani na farko menene ne eh wani mutum wani mutum wato rajulun wanda yake na kira ne insan na biyu fa mutum mutumi ga gani insan na farko mutum na hakika insan na biyu mutumin da ba hakika ba to a duhu za ga kamar mutum ne amma haka samu haske za ga mutumin ai ba za ga gan shi ba eh na'am وقال البطي البطي يتي فهمت كتابك يا سيدي فهمت ولا أجب أن أهيما to zai fasara mana saboda in na fasara na na ba amsa yanzu na kawo fasaran guda biyu to zai fasara mana eh fahimtu kitabaka ya sayyidi na fahimci rubutunka wasiƙanka ya kai shugaba na, eh eh fahimtu na fahimta na fahimci rubutunka da kyau sai dai wala ajibin babu mamaki an ahima rikice rude okay fahimtu kitabaka ya sayyidi na fahimci takaddanka da na karanta ya kai shugabana fahimtu na rude na rikice wala ajabun babu mamaki an ahima da rude saboda haka fahimtu na farko na ainihin alfahamu fahimtu na biyu shi kuma na mai saboda fadin nan na hadi ne fahimtu na farko fa asali ne fahimtu na biyu fadin na aqaf ne ina fata an gani. in ka cire fadin mai me zai zamo himtu saboda daga waham ne to waham idan aka zo aka ce maka waham idan za ka mai shi sai madi eh bayan kuma an dora masa wani abu to ka gani himtu wannan shine jinasi kun ga wannan ma fi'ili da fi'ili ne amma kawai saboda haka abinda ashe zamu lura yadda kalman ta zo a rubuce shine jinasi yasa ake kiran su al allafziya amma fahimtu na fahima ne fahimtu kuma na wahamu ne fadin kari ne shine bambanci don haka ana iya samun filai guda biyu sai ka samu asalinsu inda za a warware zare da abawa wato ba haka suke ba to amma rubuce sun zo sun yi kama da juna exactly ba abin da ya bambanta su to da babu abin da ya bambanta su kenan wa qala yamda kuma yace yana yana yabawa eh, lokacin da yace yana yabawa almada shine yabo yace bi sayfid dawlati tasaqat umurum wato sayfid dawla da shine al'amura suka daidaitu ra'ainaha mubaddadatan nizami wanda da muna ganin su tarin a watsa yake shine mubaddada amma haka ce mutaddadatan nizami wato ya daidaita su ina fata an gane eh an gane ko eh abin kashi biyu ne idan ka karanta bi sayfi dawlati tasaqat umurun ra'aynaha mubaddadatan nizami bayan su yana watse amma da saifin daula ya zo sai abubuwa suka shiryu suka baru shi ne ra'ainaha da wanda mun ganta mu baddadatan nizami tsarinsu a watsa yake amma yanzu ita sakat umurin al'amuran sun cin waje daya ko kuma bi saifin daulati ta sakat umurin ra'ainaha musaddadatan musaddada daidaita abin nan amma kun ga anan mu baddadadan ya kawo maimakon mu saddadatan shi fi dacewa sama wahama ya laukaka ya kare bani samin wahamin ya'yan samu da hamu falaisa kamislihi saboda haka babu misalinsa samin wanda yake mai ɗaukakawa wahamin kuma mai karewa ko da yake an fasara kowa zai gane cikin sauki sama wahama akwai jinasi eh akwai jinas wani iri gairu tam bani samin wahamin samin da hamin akwai jinasi wani iri kima gairu tam amma sai dai samin wahamin na farko da samin wahamin na biyu jinasi ne wani irin nau'in jinasi Tamu eh, sai dai bani samin wahamin ƴaƴan annabi nu amma falaisa kamithlihi samin wahamin na biyu? ake kuma ismul fa'il ne ismul fa'il ne guda biyu an gane ko eh wakala abu nuwas abu ya ce abbasu abbasun idha da malwaga abbas abbas ne idan fagen daga ya rikice wal fadlu fadlun fadal fadal ne wal rabi'u rabi' rabi'u rabi'i ne da wa zai fasara mana abbas na farko waha abbasun um garami kai abbas na farko menene eh to ismin aji eh, sunan wani mutum ne sunan wani ne aha abbas na biyu min al'ubuwa barin fasara muku kai zai a gurguje abbasun abbasun mai mutuke fiska ne iza ta da malwaga idan fagen daga ya rikice wal fadlu shi kuma malam fadlu fadlun mai falala ne WarRabi'u, rabi'u shi kuma rabi'un eh, wannan abbas khalifa ko fadal wazirinsa rabi kuma marubuci kowane ne shi ma mukarrabi wa rabi'u shi kuma mala rabi'u rabi'un dausayi ne bai da matsala kun ga abbasun suna ne na farko abbasun na biyu sifa ce alfadlu na farko suna ne fadlun na biyu sifa ce rabi'u na farko sunan mutum ne rabi'u sifa ce an gane? wato ƙarin bayani in aka ce sifa yana nufin kamar tun da in aka ce abbasu abbasu ai kamar musa da kabar ne ko wannan jinasi wani irin jinasi ne ta amun ne har guda uku eh, bari mu karanta lamba ta farko da ta biyu اتفقت انتظمت عباس في اول البيت هو عباس بن الفضل الانصاري قادم من رجال الحديث كغني القالي ne waliya kada al-mawsil sai ahd ar-rashid wa tufiya biha sana shekara ta 186 hijriya wa kalimatu abbas asaniya sigatun mubalaga min man abasa wajhahu ya daure fiskarsa idza qalaha wa tahattama idan ya daure fiskar wal fadl al-awwal huwa fadl bin rabi bin yunus wazir rashid thumma wazir al-amin kun ga wannan shi waziri ne haka ne su ne daular baramika ko falfadlu sani a sharaf wa rifa falala wato fadl na biyu wato saukaka da kuma daraja wa rabi'ul awwal huwa rabi' bin yunus wazir al-mansur al-abbasi wa rabi'u thani al-qasb wan nama yabanya sai na biyu fi kulli misali min al-amthilati al-atiyat dinasun ta'am فوضحه وبين لمكان غير تامم قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أضاعوا به waɗanne jinasai amrun da amnu amrun da amnu da al'amni na ce muku alif da lamdin nan ba a lissafi da shi akwai dishinarin larabcin da ba ruwansa da alif da lam in za ka yi abu ka cire alif da laf ko da shi ko babu zai baka kalma saboda haka ba a lissafi da shi ta wannan wani irin jinasi ne na uku ko ya ƙulu iza ja a du'a fa'ul iman iza ja a du'a fa'al imani na ba'u nasirin au hazima wa na sharuhu masu raunin imani idan labarin cin nasara ya zo musu ko kuma karyewan yaƙi sai su watsa ba kowane abu ne yake waza ba abinda mutane yanzu ba su iya kiyayewa kenan eh, kowa ya samu labari sai ga yana ba na gani akwai abinda za a watsa akwai abinda bai dace a watsa shi ba eh, yanzu da za a kawo min kudi miliyan goma shi kenan sai ka watsa to kace barayi su zo su kashe ni kenan ka gani ha kawai wani ma ya ga miliyan goma wato banza ne an kawo maka bari ya zo ya abin da ya kamata a yi ba za a yi ba to ba kowane abu ne yake watsa ba shin sawa'un wannan abin mai kyau ne ko mai muni ne yawwa masu tunani sukan yi tunani idan za a abin da ne akwai hanyar da za su ji su ce bi kaza kaza kaza saboda kowa da layinsa ginasi ne gairu tam saboda mai eh amrun da amnun amrun da amnun ina suka bambanta eh nawul huruf wajen karshe amrun wannan ra'un ne amnun wannan nunun ne ina ba ta an gane wakala ta'ala wa hum yanhauna anhu wa yanauna anhu to din nan yanhau yankuna nan yasa amma yanhauna ne suna hanawa ga barinsa wayan auna an hukuma suna nisanta ga barinsa sun wannan na hane da kuma na saboda haka nasi yana tsakanin waɗannan kalmomi ne guda biyu fi ilai guda biyu yan hauna da yan auna mai bambancin su wannan ha ne wannan a ne wa qala ibn jubair al-andalusi ibn jubair al-andalusi yace shine rabi'an rahala wato yana yawan yawo matafiyi ne kun san so a da duk mutumin da yake yana son ya samu ilimi mai karfi ya hada abubuwa da yawa to ya tafi wurare daban-daban yanzu kama misali kai salmanu a ce yanzu ka zo kayi abin nan sai kuma ka kano kaje kano sai ka shekara biyar a wajen malamai sai ka wuce ka je zaria ka shekara biyar daga nan sai ka je abuja ka shiga yan bokon nan ka shekara biyar daga nan sai ka zo ka je lafiya kana shiga kasan binuwai da ina ne wajen kabilu ka shekara biyar to in ka dawo bauchi ka zo ka zauna experience din da za a samu da gare ka zai bambanta da wanda a duguri ya shekara arba'in ko sittin ba inda ya je eh akwai bambanci an gane ko kai ma ka gane kenan saboda duk wanda ka ga ya zaga din alal akalla akwai experience din da ake samu ya za zaga mafiya yawa waɗanda suka zauna wurare daban-daban sun fi wayewa sun fi wayewa to abin da yake bata mutanen yanzu shine a ga sun fi wayewa kuma sun fi yaudara to yaudaran ne ba a so amma wayewa ana son wayewa ya kasance kowane abu kana yi alabar basira na'am shi yasa aka ce rahala eh, wani lokaci zaman waje ɗaya babu X-soja. ana bil adabi wa balagal ya tafi ya kula da adab kuma ya kai matuka wa taqaddama fi sina'atil qaridi wal kitaba wato yayi fice wajen tsaga waƙoƙi da rubutu wa aula abil asfari yana ɗokin tafiye-tafiye wa mata bil iskandariya Allah ya karbi ransa a Iskandariya shekara ta nawa shida da sha 614 hijiriya me yake fa ya raqibal wajna'i hal anta alimun fida'uka nafsi kayfa tilkal ma'alimu yace fa ya raqibal wajna'i ya kai mai hawan taguwa ita ce alwajna an naka a shadida taguwan da take da wahalar sha'ani kalanta alimin shin kai ka sani kuwa ko baka sani ba eh fida'uka nafsi kaifa tilkal ma'alimu yace na fantar maka da kaina kaifa yaya tilkal ma'alim waɗannan alamomi saboda haka dinasi yana tsakanin alimun ne da ma'alimun kuma gairu tam saboda mai alimun ma'alimun ƙarin mimun ne a da yan kauri wakalar haririyu tofa da al'imamul hariri wani babban malamin adabi wane ne alhariri huwa abu abdullahi muhammad alkasim sahibul makamat alhaririya kana ya kasance a ahada immati asirihi ɗaya daga cikin shugabannin zamaninsa ne ورزق ka alhazwa في, في عمل المقامات wato Allah ya azurta shi da rabo wanda yake cikakke wajen yadda ya tsara al-muqamatul hariri shi yasa wato wannan muqamatul al-hariri din nan ake karantawa a zaure manya-manyan zauren da suka kwana biyu suka rika su suke karantawa ba za ka san matsayinsa da muhimmancinsa da zurfin iliminsa ba sai yin ka karanta littafin ka fahimta saboda littafin yana da dan wahala sai wanda ya zurfi ne wa man ha haƙƙal ma'rifa istadalla biha ala fadli rajuli haka ne da shi abinda muka faɗa kenan wa gazarati ma'addatihi wa kasarati ittila'i da yadda ya shiga abubuwa iri daban-daban ya kawo rubutun zube ya kawo waƙoƙi ya kawo kitaba ya kawo menene kitaba iri daban-daban ga bakin kalmomi kuma cikin sauki haka eh. walahu gairuha alifin hisan yana da waɗansu wallafe-wallafe ma daban amma littafin da ya fi shahara ya makama haka yake faɗa makama ko mukama ne ko eh makama da hausa inta mukama <laughs> tofiya bil basra Allah ya karbi ransa a basra shekara ta 510 shekara ta 510 hijriya yasifu huyamal jahili bid dunya yana sifanta rudewan jahili a duniya kun ga daga nan za ku fahimci wato littafi ne fa na zube in ka karanta shi yana koya maka tunani da basira da hazaka da hikima da menene wanda kawai in ka zauna za ka iya siffanta abu yanzu kun ga wanda ya iya rubutu inda ya iya rubutun zube aka zo aka ce da ya kalli masallacin da ya ga yadda ake abin nan aka ce ya siffanta masallacin nan to zai iya paragraph paragraph na farko ya yi paragraph na maganan karatunmu na biyu ya yi paragraph na wanda suke kishin gide walan suna gengedi waɗansu suna lissafe-lissafe waɗansu suna zikiri waɗansu suna tunani yadda za su koma gida sannan can ka duba yamma ga masu mitin suna mitin yan agaji da su wane ne ka gani suna mitin a wajen to sai ga ya ba da paragraph duk in yana bayani sai ka ce kai kai an saka mun baka da wannan ilimin an saka sai ka rikice gaba daya eh to wannan shine wato tsari iya rubutun zube kenan ko kuma a ce to shi kenan yanzu ba ga shi na zaune a kujera da tebur ba ina karatu da menene a ce a sifanta abin nan sai ya yi bayani na da kayan da nasa da yadda nasa gilas nake duba medical gilas nake abin nan sai ya yi bayani paragraph kamar guda biyu ko uku hula ta ma ya bata paragraph sannan littafi paragraph guda tebur paragraph guda sai ga ya hada littafi kwarai da gaske saboda irin waɗannan suna da tunani kuma kalmomin da ya kawo su yana abin nan sai ga wanda bai yake son ya koya yana son ya karanta ya haddace saboda shi ma gaba ya amfani da shi waɗannan suna yake kiransu marubuta me Ya yace ma yastafiqu garama biha wa fartu sababa walau dara lakafahu mimma ba ba ma ku garama ya farfadowa saboda ya dulmiya biha da ita da damuwan jahilci sannan kuma wa farto sababa ga kuma tsananin mai tsananin doki ga tsananin doki da ga karambani kace tsananin karambani tun da jahili ne walau dara lakafahu da ya sani to da sai ya tsaya a inda yake tunda ya riga ya rude sai ya tsaya a inda yake mimma ya rumu su ba eh, dan abin da ya dan samu sai ya hakura kare je ya shiga abin da ya fi karfinsa wanda bai da ilimi a kansa subaba sababa da subaba sababa na farko shine ana nufin kaman karambani subaba na biyu sauran ruwa wani lokaci za ka ji ana cewa mutum ya zo abin nan din yana son ko da su baba ya samu domin ya rayu hadiyar ruwa guda daya to nan sababa da su baba bari mu gani asababa bil fati hararatu shaw asubaba bid dami baqiyatul ma'i fil ina wanda ya saura jinasun gairu tam saboda mai shakal watan وقال عبد الله بن رواحه عبد الله بن رواحه رضي الله عنه yana ɗaya daga cikin mawakan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama amma ba ana nufin manzo Allah yana da mawaka ne na musamman ba saboda su sun yi waka wani lokaci sukan yi wa annabi Abdullah bin Rawaha sahabiyun jalilun sahabi ne mai daraja wa sha'irun min ash-shu'ara yurajizin kuma mawaki ne daga cikin mawaka masu raja shahida gazwatin kasira ya halarci yaƙe-yaƙe da yawa zamanin annabi wa sakhlafa annabi sallallahu alaihi wa sallama alal madina fi ihda gazwati annabi ya taba wakilta wakilta shi a birnin madina ya rike yi shugabanci kadai daga cikin yaƙe-yaƙen sa eh, wasu shida sana yayi shahada ko wasu shada yayi shahada a shekara ta takwas sanata hijiri ya fi ma'araka mota a yakin mota me yace yana yabon yamdahu Nabiya sallallahu alaihi wa sallam innahu amdahu baitin qalathu al-arab an ce a cikin waƙoƙin da aka yi yabon ma annabi wannan yana daga cikin yabo mai kyau wanda yafi kowanne kyau yace hunna qatul adama'u mu'tajira bil burdi kal badri jalla nuruhu az-zulama tahamiluhunna qatul adama'u wato taguwa wanda take farasol tana dauke da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kun gani aladama'u fara kun ga daga abin bil bilburdi manzon Allah yana kanannade yana lullube da bargo badri kaman wata jalla nuru khuzulama wanda hasken sa ya bude duhu saboda idan ana duhu sai wata ya tsago za ga wannan duhu ba za gani ba to haka manzo Allah yana cikin bargo din nan bargon nan shine duhu sannan manzo Allah shine kuma kalbadari to wane ne jinasi alburdu wal badar alburdu wal badar jinasun gairu tam saboda me saboda shakal saboda shakal bayan shakal kuma akwai me akwai tartibi albardu alburdu albadaru kai albadaru دمي البرد alburdu kun gani akwai tartibi ma wannan daga bara da wannan ba da ra ai kaga akwai tartibi na yace anaqatul adama ashadidatul bayan fara almu'tajir almultaf wanda ya kananna de wajalla kashafa yayi sai na ku bayyin mawadi aljinasi fi ma yati wa bayyin nau'ahu fi kulli misal yake wannan yana da dadi yana da sauki yana da kyau mu karanta duka qala al-bukhari fi matla'i qasida hal lima fata min talakin talafi am li shakin min as-sababati shafi hal lima fata min talakin talafi shin abin da ya kubuta wato abin da ya wuce gaba daya za a iya haduwa da shi eh, za a iya haduwa da shi amli shakin mina sababati shafi ko kuma ga wani mai shakka mina sababa daga ainihin tsananin bege shafi akwai wadata bege kan wadatar jinas anan abubuwa guda biyu ne wane talakin da talafin ba domin wannan yaɗin ba da sai a ce talafin eh, min talakin halli ma fata min talakin min talakin halli ma fata eh, halli ma fata talafin min talakin abinda ya kubuce za a iya samunsa wani lokaci akan samu wani kuma ya tafi ya tafi kenan wannan jinasun ne wani irin jinasi ya eh, gairu tam saboda mai talakin talafin eh, da fa da fa ya zama na'ul huru wakalar nabi ga fin rasa nabi ga ya ambata wajen rasa iya ce faya laka min hazmin wa azmin tsawahuma jaridun rada na safa wasu safa'ihe faya laka min hazimin wa azmin ya ce ya ƙwazo da ƙudiri mai ƙarfi da gare ka tawahuma wanda ya naɗe su jadidun rada jadidun rada wato shi ne abinda yake sabunta ya lalace kuma sabo bai na safa tsakanin duwatsu wasu safa ihe da kuma shi ma duwatsu ne amma masu fadi misali dube irin na safa da kuma dube mai fadi shine a ƙasa yace as-safa al-hijara al-wahida safa was-safa hijara riqa tuballatu biha ad-duwar wa tuskafu biha al-qubur irin wanda ake mammannawa kaman duwatsu kaman menene kaman tile eh ka san ai su ma duwatsu ne da kuma normal duwatsu na abin nan na'am to mutumin da yake zai kasance yana da kokari nan da can wanda yake da kuzari yana da azama saboda haka muna da jinasi tsakanin hazmin da azmin jinasun gairu tam saboda mai saboda nau'ul horo wannan ha wannan a asafa safa shi ma akwai dinasun gairu ta mai bambancin su eh, adadul adadul wannan asafa wannan as-safa'i buturi buturi yace nasimun rawdi fi rihin shamalin wa thawbul muzni fi rahin shamulin nasimun raudi kanshi na lambu wato an akwai babban lambun je ka zaya za ka ji wata iska tana kaɗawa wannan iskan yi ta ke kiranta nasim iska za ka ji ta mai daɗi da kanshi firihin shamalin a cikin iska wanda yake ta arewa wasaubul muzni zuban ruwan sama firahin shamulin shi kuma cikin ruwan giya mai kanshi an gani to mahallu shahid namu shine rihin shamalim rahin shamulim akwai jinasi tsakanin rihin da rahin jinasun gairuta sannan shamalin da shamulin shi ma jinasun gairuta ana yace asabu nuzulul matar almudun jam'u mudna wa hiya sahaba albayda girgije wanda yake fara warra alkhamr giya wa shamul alkhamr tanfahuha rihu ashimal aw giyan da aka yi idan iska ta kada kanshin wannan giya din to kun san mu ba za mu gane ba sai ne mu karanta kawai yasiful butari bi zalika kalaka mamduhihi ya kwatanta wannan iska ne da wancan iskan giyan so ka gani ko wanda ya taba jin kaishin giyan so <laughs> ka gani ewa wanda zai wakalar Hariri yau to kunje wancan da muka faɗi abin nan nasa mun sake da kansa al'imamul hariri me ce la'uti zimami man ya zimami ولا أغرس الأيادي في أرض العادي ga irin yadda yake magana kuma magana ce yace ce la'uti zimami ba zan ba da raga mata da manyan furu zimami ga wanda yake wato cin amana ba duk wanda zai ci amana na ba zan ba shi raga mata ba amma ka duba ka ga yadda kalmomin suka yi kama da juna ya ce wala grisul ayadi ni kuma ba zan shuka kyaututtuka da alheri ba fi ardil aadi a ƙasan makiyana ba mutum yana mun kiyayya ta fa ba zan kula da shi ba wanda yake mun soyayya shi zan fara kulawa da shi in abin ya yi yawa abin da zai je kan makiya to wannan ba bayanin menene musulunci ya ce ake abin nan mutum da adam ne eh, eh. na biyar yaghfuru dhimami yanqudu ahdi mai warware alkawari ko mai cin amana to jinasi tsakanin zimami da zimami in kun duba za ku ga zaira ne wannan kuma zal al'ayadi da al'aadi kunga shi ma sun gairu ta saboda me al'ayadi al'aadi saboda akwai bambanci wajen nau'ul horo na'am na na biyar waƙala lahun fi waƙala kuma ya ce lahun fi sairi jariyu saili wa ilal khairi jariyu khaili kajifa yana yaba waɗansu mutane ya ce suna da tafiya jariyu saili kamar yadda ruwa da yake gangarawa ƙasa yake tafiya wa ilal khairi su kuma zuwa ga alheri jariyu haili kamar yadda doki ne yake gudu kamar yadda doki yake gudu kun gani saboda haka nan akwai jariyu da jariyu dumanin su ɗaya ne sai dai asail da alkhail akwai jinasi akwai jinasi a nan a tamun am gairu tam? a gairu tam limaza lil'ikhtilafi fi nau'il hurufi albutari ya ce فقم فقف مفئدا in kunta كنت آذرا وصر an hunna in kunta آدلا يتي فقف faƙif ka tsaya muf'idan kana mai jin daɗi fihinna a cikinsu in kunta idan ka kasance abin zargi ko menene ka gane kuskuren ka to ka tsaya wajen wasir muf'idan to kai tafiya kana mai nisanta an hunna gabarin suka nisance su in kunta adilan idan ka kasance mai adalci to ana akwai fassara da yawa wato ana nufin kana yin wani abu wanda ka gane kuskuren to karka shiga can ciki ka tsaya yayin da kake wata rana in aka ce ka bari ko ka fita cikin sauki za ka fita amma abinda baka yadda da shi ba da mai to ka nisance shi tun nan baka fara ba ma kar ka fara to jinasi tsakanin mai kalmomi guda biyu akwai mub'idan akwai mub'idan sannan akwai fihinna akwai anhunna sannan akwai aziran akwai adilan ina fata an gani su jina'at ne wanda yake gairuta wagala abu tamam abu tamam yace bidu safa'i ila sudu saha'ifi fi mutunihinna jala ushatti riyabi. yace bidu safa'ihi wato fararen ainihin ta kubba su ake kiransu a safa'e, a nan a ta kubba a can kuma mun ambace su da da abin da menene da tile da duwatsu na tile la sudu sahaifi ba bakaken takaddu ba a sahaif takaddu fi hinna a cikin mataninsu rubutun da aka yi jala'u shakki wa riyabi a ciki akwai yayewa na ainihin shakka da kuma mai da kokonto eh, da safa ya kinaya an suyo wasu da sahaif alkutu wa fatinu sai hadduhu kaifinsa shine mutunihin nan mataninsu eh, na'am to akwai jinasi tsakanin asafa'i da mai asaha'i sun gairu gairuta to haka ne idan mutum ya ta tafiya abinda zai gani kenan tunda mun ga a gurguje wa kala ta'ala zalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairi alhaqqi wa bima kuntum tamrahun tafrahuna da tamrahuna tafrahuna farin ciki tamrahuna shi ma farin ciki ne na jin dadi shine kaga mutum ya kasa a ah, yanzu idan mutum yayi mutum ya aure wanda ya aure yana iya rufe baki ne eh? in aka daura auren mutum yana iya rufe baki sai ga abin dariya da abin da ba na dariya ba zo sai ta dariya in ka ce rufe bakin ka ba zai iya rufe baki ba sai ga yana ta dariya yana ta dariya kowa ya hadu da ki dariya yake shine farin ciki da da tsananin farin ciki ka gani jina sun gairta tam wa qala alaihi salatu wassalam al khaylu maqudun bi nawasiha al a can baya mun yi al khayl wal khayr an nawasi jam'u nasiya wa hiya muqaddam ra'as kun san da akai akwai alherin da aka kulla a goshunan su inda ake magana kin wa qala hasan bin sabit radiyallahu an wa mata yaghzu an kabilatan qabilatan nasil janibaihi bil qana wal qanabil duk lokacin da annabi zai yaƙi wata kabila suna tafiya a gaban annabi da ainihin wato bilkana walkanabili eh, suna tafiya da masu walkanabili da mai kuma eh, menene alkanabil kaman kumbula zai ne kaman bama da makamai kwarai da gaske <laughs> alkanabil alkana jamu kanatu wa hiyar rum kaga jinasun gairtan wa qala abu tamam mudduna min aidin awasin awasimi tasulu bi afyafin qawadin qawadibi kunga awasin awasimin qawadin qawadibi jinasin ana yace awasin jam'u asiya min asahu darabahu bi sayfi aw al asa kine mudduna min aidin suna shimfida hannayensu awasin suna masu duka kenan da kubba ko da abin nan eh, ko da ko da sanduna na'am awasimi katangaggu ne shine man asamahu idza hafaza wa hamahu wa qawadin man kada alaihi idza hakama sannan tasulu bi afyafin suna zazzarewa da ainihin takubba waɗanda suke kawadin masu yankewa masu yanke hukunci masu yanke hukuncin mai kawadibin abubuwan yankewa kamar sandunan da aka yayyanka su kamar kadib na'am ga kuma maganan hikima da larabci la tunalu alguraru illa bi rukubi algurar shine abinda hausawa suke fada ba za ka hau kwaloluwa ba sai ka sha wahala ba za ka hau can kwaloluwa ba ka samu wajen fari wajen jin daɗi to suna nufin sai ka ci ɗaci saboda haka algurar da me eh, da algurar da algurar a nan jinasun tamun ne amma kuma ma'anansu daban-daban ne wannan fari mai daɗi wancan kuma ɗaci da wahala to haka ake yi alhamdulillah eh